jama salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na muhawara na studio Kalangu. Ni sunana Musa Mamman dan jarida ne a Radio Sahara FM ɗaya daga cikin rediyon da take hulɗa da studio Kalangu. Wannan muhawara tunatar da ku ne zami ana sauraron ta ne a duka faɗin ƙasar mu ta Niger ta hanyoyin kafofin rediyo 52 da kuma eh, gidajen talabijin eh, wanda suke hulɗa da studio Kalangu guda bakwai. Ana Agades da ana sauraron wannan muhawara a fuskan tashar rediyo Nomad FM da Sahara FM. To muhawarar tamu ta yau za mu tattauna ne bisa kan ina makoman wasan kwallon kafa musamman ma wasa wanda aka ba muhimmanci a nan jihar agades jihar agades eh, tunatar da ku ne za a yi eh, jiha ce wadda 'yan eh, wasanni cewa da club club guda goma sha hudu ne akwai a cikin wannan club guda goma sha hudu akwai biyu da suke super league cewa da sahu na gaba kenan wanda kuma su wannan 'yan wasanni suna a gunduma ta arlit cewa da akokana da irana fc a nan agades akwai kuma ekip guda hudu wanda suke league national kenan akwai telwa fc akwai nasara ac akwai lantarki fc akwai abzin kuma a karshe akwai ekip guda takwas wanda suke league regional kenan eh, rukuni musamman ma da ake gudanar da a cikin jihohi akwai ekip bagazam akwai eagle akwai sardona akwai inter akwai kawar akwai tudu akwai kawusan kuma akwai generator cewa da sunisha to a cikin lokacin da ake ciki ƙwallon kahowa a agades za a cewa kama yana jan baya kuma menene irin matsalolin da suke sa wannan ƙwallon kahowa cewa a jihar agades yana jan baya yaya ne za a yi a shawo kan wannan matsaloli waɗansu hanyoyi ne za a bi domin a shawo kan wannan matsaloli da yake sa ƙwallon ƙaho a nan jihar agades eh, yana ja a baya to domin ba da amsan wannan tambayoyi mun gayyato malam suleiman na turawa wanda suleiman turawa magatakarda ne na kungiya ta kwallon kafa ta agades suleiman turawa salam alaikum salam muna tare kuma da malam abbas eh, ali abbas ali wanda shine eh, director technique kenan na ekiptin eagle abbas salam alaikum kuma muna tare da bashiru amma bashir amma shine shugaban ekiptin nasara asi ana agades bashir amma salam alaikum salam malam muna tare a ƙarshe da malam aliyu hamma aliyu hamma shine darakta na eh, da eh, regional sidi mohammed cewa da hili na kwallon kafa na jiha gaba na agadis inda ake wasanni kuma yana da eh, riga mata mashawarci na kwallon kafa a jihar agadis gaba malam aliyu hamma salamu alaikum alaikum ta masu jimu da sauraronmu mu za mu komawa a cikin ɗakin magana nan da lokaci kaɗan domin shiga gadan-gadan cikin wannan muhawara. To za mu somawa da Malam Suleiman Turawa. Suleiman Turawa ku ne magatakarda na kungiyar kwallon kafa ta Agades cewa da League. To kuna iya kwatanta ma masu jin irin yadda harkar kwallon kafa ke ciki a nan jihar Agades? Eh, mun gode da abin da zamu cewa da farin muna kai mu ga studio kalangu da ta gaito mu cikin wagga muhara domin mu jaddada ma jama'a duka na ƙasa gaba ɗaya inda suke biye da ita ta kafofin talabijin ko kuma na rediyo eh, abinda eh, balokin ƙwallon ƙafa na jihar agadas yake ciki don kuma na muku godiya. Eh, abin da za ni fara eh, gai bisa wannan tambayar da kan ne eh, ni a wuri na eh, football na agadas kwallon kafa ta agadas ni a wuri na eh, tana tahiya kusan eh, yadda mu waɗanda suke shaye da ita a matsayinmu a wurinmu tana taya kamar yadda muke so me yasa muke tana taya kamar yadda muke so saboda in mun ɗauki shekaru na baya Eh, balu ta agadas ta samu eh, mai ake cewa ɗaukaka a cikin nijar saboda ina ganin a yau nijar eh, babu wanda za ya babu inda za ka zuwa ba a maka zancen ƙwallon ƙafa a gadas ba ana ganin kama yamai ita ce jiha ta farko a cikin wasan ƙwallon ƙafa to ni a wuri na agas ita ce jiha ta fara me yasa na ce haka nan saboda yamai tana da tallafi duk wani mutum wanda yake shi da kai ne duk wata kungiya da take shi da kanta duk wata masana'anta da take shi da kanta duka da hukuma da kowa duniya mai suke kuma suna taimaka musu wannan shine ya zama bambanci da jihar mu ta agadas inda yake babu mai tallafawa sai su wa'annan mutanen inda suke shayar da kulbobin su suke kokari da musu amma duk da haka nan a yau in aka zo aka yi raskwana ko da a can yaman Eh, eh, ake cewa wajen kungiyar kallon kafa ta finfoot ko ita ta riskona ita ta ce ya mai ce ta fara sai ta ce agas ce ta fara to amma abin da ya mai take samu na alfanu agas ba ta samu shi a wajen hukuma a wajen eh, mai ake cewa society society kungiyoyi masu tallafawa a wajen mutane masu hali masu hannu da shuni agas ba ta samu shi amma duk da haka na agas ta zo tana biye da ya mai suna takun saƙa da ita da ita hamma muna nema muna ganin nan da ɗan wani lokaci insha Allah cikin eh, tahiyar da muke yi mu a wurinmu muna so mu kamo ta hamma mu ce ta to amma matsala matsala ita ce mun komo bisa matsala yanzu bisa zancen harkar balan yadda take tahiya muke so wato don kenan in ka in ka diba ka gani me yasa na ce haka nan ina da hujjoji na saboda ayo agars a cikin super league kamar da ke zance wato shine super league ita ce kama eh, rukuni na fara rukuni na fara rukuni na fara a cikin balan balan Niger muna da muna da muna da muna da guda biyu muna da muna da eh, Irana muna da akokana. To yanzu suna cikin klasaman kamar wani. Irana tana ta matsayi ta biyar da aka ida ita kuma e, akokana tana matsayi na e, e, takwas. Cikin 'yan kwallo nawa cikin kamar 'yan cikin su goma sha fudu a cikin Nijar. Kuma idan ka ɗoka a yanzu banda Irana da akokana a zaman da ake yi a zaman da ake yi banda Irana da akokana kuma babu wata ƙungiya wadda take buga a cikin wannan rukuni na super league sai doso yanzu da aka samu eh, tagur ta hau za ta fara buga shekara mai kuma kenan idan ka diba a cikin intarar dpi jihar agadas da jihar doso su kaɗi suke da wannan cikin sha nan su kaɗi suke da waɗanga rukunna na na super league duk sauran yan yamai ne kun gani ko yanzu in ko ɗauki league national da kuka ci shine rukuni na biyu wala a agadas muna da kulob fudu muna da kulob fudu duk da ma a cikin shampiyona da aka yi ta bana mun samu rashin guda eh, abzin eh, a cikin kin da aka yi waga shekara tana tana ta yi a cikin rukuni na eh, ta shudu. duk da haka nan muna kyautata zaton zamu da wannan gudat saboda akwai kin kinmu da ta fito a estudu wadda ta fito a cikin rukuni na uku za ta wakilta agadas a cikin kwamfalar da ake hawa ligue national muna gani ita ma in allah da idan ta je wannan kwamfalar da ake yi tana iya kai labari tana iya mai gurbin wannan kwalabkin ta abin da ta bar wannan wurin saboda haka in ka diba ka gani eh, eh, ja agadas ja agadas yo sai a ce alhamdulillah tana ɗaya daga cikin jihohi waɗanda yake dole sai an dama da su a cikin balan Wai wannan na makazance ne na kulubobi, in na makazance na fannin 'yan wasa a nan Nijar a yanzu banda ya mai babu jihar da take kawo 'yan wasa daga waje daga wajen Nijar kuma daga cikin Nijar kamar jihar Agadez. Kulubobin nan da kake da nake makazance waɗanda duk da suke ligina sonar da har kulubobi waɗanda suke ligi regional dukansu in ka kewa za ka iske sun kawo yara waɗansu daga cikin nijar cikin eh, ruwa na nijar waɗansu daga ƙasashen waje cote d'ivoire mali nigeria babu daga inda ba a kawo yara a zo a riƙe su a musu salari waɗansu waɗansu a rike su a musu wani tukuci kuna gane ko duka amma wannan fa mutane ne inda suke jari da kulobin su shi ba wani ne ke tallafa musu kenan ni a wurina ana samun ci gaba ba ni tsawaitawa saboda akwai zan tuka da to mun gode mun gode Suleiman mun gode kuma wajen ka Bashir Amma wanda ku ne shugaban ekiptin Nasara kuma Nasara tana cikin rukuni na biyu cewa da League National kenan to wani irin kallo kuke ma kwallon kafa a nan shahara Agadez eh to alhamdulillah ka bani dama in yi magana bisa harkar football ta agades kuma muna da ma studio Kalangu Godiya da suka ba mu dama mu faɗi matsalolin da akwai bisa balan agadas eh, babban matsala wadda gare mu ta farko ta balan agadas abin da ya hana ta ci gaba ta motsa ba mu da jagorori waɗanda suke jan balan agadas misali kamar lik mm. su ne shugabannin eh, balo ta mutu agadas me yasa na ce haka in aka ce lik kungiya ce wadda ya kamata ta ja eh, balan agadas ya kamata suna da fusa'o'i na jayo hankalin partenaire na jayo hankalin hukuma na jayo hankalin waɗansu mutane masu hannu da shuni na jayo eh, proje ong da waɗansu dai wanda za su zuwa su kama ma futbolin agadas a nan babu shi suna dai kawai muna da shugabanni na league mu da su ko irin wannan reunion ma da ake irin wanda za a gamuwa shekara a tattauna menene matsalar balan a gadas wani matsala muka samu bara wani matsala muka yi kaza wani matsala ni dai a sani na yau wajen shekara nawa da aka sa wanda league ba a taba yin shi ba kenan ka gani in babu jagoro wanda zai ja a samu football ta fita cikin matsala akwai matsala na ɗaya na biyu shugabanni namu wanda suke jagorancin agadas misali kamar ka doka daga mayar daga president na conseil regional da guvernora da kinginsu dai duka babu wanda yake tallafa mu balo wanda suke kama mana mu yi balo saboda balo abu ne wanda yake da wahala mu mun sa kanmu mun ce muna yi za mu kama ma yara ba dan kanmu bane muke saboda jiha ce muke kuma muna yi saboda matasa saboda eh, yau in yara suna balo za su barin wani shaye-shaye za su manci waɗansu abubuwa da wani maimakon a kama mana ba a kama mana e, ka gani waɗannan su ne mayyan mayyan matsaloli tukuna waɗanda gare mu eh, na biyu e, mu muke jagoranci muna da biro duk kowane kulob da ka gani ne yana da biro cotisation in nan ce da ake samu wajen kingin mambar na kulob. ake samu ana jere shi ma dai ba isa ba ne kokari ne ake amma duk da wannan aka yi da shampiyona sai ka gane mu kulubobin agadas duka muna can a gaba duk cikin difficulty matsalar da muke samu kullum muna gaba kenan inda yau ana kama mana da mun ta ne nesa da mu nan kusa kenan tahiyar gaba da kuke yi kokarin ku ne na kanku tahiyar da kaga muna yi kokarin mu ne na kanmu muke mun sha zuwa wajen mayar, wajen guvernar wajen wane ne a doke mana yaunin police ma da safiyar pompe wanda yake duk in muna match sai mun biya su kuɗi an ga su doke mana yau in za ka match wannan ba aikin ligi ba aiki ba aikin ligi bane paske cikin doka ta mu ta ta balo aka ce wanda ke tsara match in ekip ta zo shine responsible in match in shi wannan ba ligi bane wannan mu ne kula mu aka dora mu wannan ne mu ne kamata mu shi kenan kaga yau kai ekip ta zo daga Niamey kai za ka shide ta kai za ka organize match ka shide club ka biya eh, police ka biya safar pompe kai ga club ɗinka tana nan kenan kaga abin yayi yawa kuma ba wani abu ake samu ba tallafin da kungiya ta kasa take bamu federation wanda take bamu su ne kawai suke bamu tallafi federation kawai ta kasa su ne suke bamu tallafi shi ma tallafin bai ishe mu wani abu ba wanda dai za mu samu mu abin da mai aka cewa mu yi wata rawa a gani mai duk da wannan dai yana taimaka mana saboda lokacin da ake bamu shi muna bukatar shi kenan su ma muna kira gare su ya kamata tallafin nan a kara shi fi kamar yadda ake ba mu a da eh, to mun gode bashir amma eh, mu koma wajen kamalan abbas ali wanda ku ne eh, dr technique na egl egl kuma yan wasa ne wanda suke cikin rukuni na uku cewa da league regional to ku wani irin kallo kuke ma kwallon kafa a nan a gares godiya kuma zuwa ga studio kalangu da ta ba mu dama mu ba da ra'ayi ma bisa football kin mu na gares don ka mu tsofin yan balo ne muna su a kowace mu ka ma bisa aspect technique ka gane kuma ba da contribution mu kuma bisa duka en general football tunda dominikin mu ne mun san shi mun kai shekaru na za a ce mana ka ma mu wani kallo kake ma kwallon kafa don ka football kinmu yana da avenir mai kyau muna da matasa suna son balo kuma mutane ka gane kamo da sauran abokan dirijan masu son balo duk karfin da ka ga yara ta bisa yawani bisa football a garis cin kulobi suke yin shi ina ganin wahalar su ina tara su ko shi akwai muna kawo musu tsare-tsaren wasannin su na wasan kwallon fasar akwai wahala dirijan suna wahala kwarai bisa kulobobi kaga yanzu da mu da muka san fito ga public suna zuwa da baka zato mu yi match na receipt yana mana bukata club sai ya ji daɗi ya samu receipt hmm? kuma ana jin karfin gwiwa kuma club ya samu ya avance amma abin da ya fara shida mu ni abin da ta gani kamar politikin da muke so mu sake kamar wanda Bashir ya ce ya kamata league mu ta sake sabon salo kamar wani eh, kamar yanzu kaga a far kokarin da federation ke musu tana kama musu busi ban son gida ake samun busi club parce na su ne parce que suke da wani balo duk abin da ake yi liga ne za a ma kenan za ka sake sabon salo hmm? a nemi hanyoyin da yake za a samu sponsor a samu masu wanda za su tallafa talla kamar ka gaili club wancan wanda wanda ba namu ba kamar na na interior a masu akwai masu sponsor nan wuri agnes ba mai sponsor a parle de société la ba mai sponsor kuma sponsor shi ke gyara balo football modern hidden moyen moyen shine football yau aka bayan moyen shi fi kariyan club ya zai hasi league parce que y'a a moyen. kenan ya kamata likin mu sake ni strategy tun da wuri tun ka abin shida paske yanzu abin yana iya shida paske mu muna dibi muna nazari muna gani kuma masoyin ragewa suke yi ka gane ko kuma yaran namu ba mu iya rike su nan wurin muna iya balo na wurin cikin yaran namu a ɗauke guda a tare shi da ko ba muna so mana cika mana gurin mu sai ga ba mu da hali an ɗauke mana shi kenan ya kamata mu sake sabo siyasa ta wasan ƙwallon kafa mu yi tsari mai kyau ya zamanta duka shekara mun san abin da muke so wurin likinmu mu yi tsari wanda za mu samu mu kama mu kulubobinmu ko mu san wani gure kamata a kai kamar wadda ya ce lesu su gaskiya football kinmu na agarsa vraiment a niger masha allah alhamdulillah amma muna bukata vraiment mu sake sabo tayya mu yi tsari mai kyau mu yi planning mu kara kama musu da mu kama za mu fita bisa dogata da muke ciki. Mun gode su. Aliyu ah, Hamma wanda ku ne shagoran wannan fili na ƙwallon kafa a nan Agades kuma kuna cikin masu ba da mashawara duka eh, cikin harkar ƙwallon kafa a nan Agades. To ku wani kallo kuke ma ƙwallon kafa a nan Agades. Biya mun gode ma Allah mun gode ma studio Kalangu da ya ba mu dama yau mu faɗi ra'ayinmu bisa kan balo ta jiha mu a gadis don ka kamar yadda suka haɗi ne suke duk sun haɗi football kin agadis ya yake realite football kin agadis eh, ayat tambaya biyu ce yana da avenir baya da avenir menene eh, kama eh, ka ce haka me saka ce haka yana da avenir tunda tubarkalla duk wani matashi kashi ya tara cikin matasan agadis aikin su balo ne don ana iya samun espoir sosai bisa kansu yaran baya da avenir tunda yaran ba su da wanda yake kama musu tubarkalla in ka tahi cikin hilaye duka na sha na kominikin agadis particular raman za ka samu matasa suna buga balo kuma wa'in ga matasan da suke balo yadda suka haɗi dukansu ba wani taimako ne ba gare su zan dawowa bisa kan zancen statistik da suka yi wafet agadis ja agadis ita ce ta harko a nijar cup don mina ce haka nan paske in ka doka a yamai kulob wanda suke da affiliation kamar wanda suke kasan federation tamanin da 'yan kai ne a roke nan agadis ba mu kai ba ashirin a roke muna da kulob biyu super division muna da kulob hudu league national muna da takwas league regional kuma in ka ɗoka football de proximity wanda muke cima kama eh, yan balo na unguwa wannan ba su kilguwa an tuka da dama to ka gani kuma waɗanda duka waɗanda suke gabansu da muwayinkinsu ne suke aiki mutane ne wasu ba su da ma aiki tsaye deburiye ne suke yi banda balu ga iyali ga 'yan uwa ga sauransu kuma juyar da suka faɗa maka ana kawo su daga wasu daga etranje da kana so ka ci gaba bisa bisa balon kenan dole ne ka kawo juwar wanda su zasu maka ranforsan mi ca ekip ka Vala, don kana gani waɗanga abubuwan duk su ne responsable kin football suke ba a cikin suna da sponsor ba. donc ba zan sha dogon lokaci eh, magana ba akwai tambayar da zan so maka aliyu kama mun kake gani me ke maido balo a garis baya bon abin da yake maido ta baya yadda suka ga maka ne rashin kamawa paske mutane ne suke rike da club ba society ba ko kuma ba wani entrepreneur ba yau mutum ya bada yau ya bada gobe kuma wasu akwai sun ce yanzu bashir ya maka zancen dirijan excusez moi du terme wasu dirijan fa suna ne club kin ne suke so me ba dan suna da moyen kin dirijan kamar yaya kama eh, mataimaka masu taimaka ma masu taimaka ma ekip wanda suke tare da eh, biro na na, na club kin da kanshi suna son club me ba su da moyen su taimaka dole le president la suni suke kokari akwai babu su ta yi su samu parce que suna so su samu performance kenan kaga ba su da wani sponsor wanda zai zuwa sponsor kamar wata wata society ko wata entreprise wanda za su zuwa su sa musu moyen ko da ka musu talla ne ma anan a jiha agaris an tuka ba musan shi ba don shi yasa muke ganin kamar club eh, footballer kin agaris da dirijan su vraiment suna kokari to mun gode eh, eh, suleiman turawa mu kuma gare ka magatakarda na kungiyar kwallon kafa ta agaris kun ji abukan ku na tahiya sun kawo cewa da akwai laihi naku na league kuma to ku kuke yi a league domin ci gaban balon jihar lagares bon ni kasan irin wannan zantattuka sudiya yana jin su mutane na suka league suna ganin kamar league ce ba ta kamawa ba loti ci gaba league ba ta da wannan ba aikinta ba bane in ka kafa club ka kai kike mushi sponsor babu inda aka ce liga ta tuno maka sponsor ba aikin league bane wannan kamar rashin sanin menene eh, balo ta kuma sakamakon me take so me ya kamata kai cikin balo amma wanda kamar gidanka ne kai yanzu ya za ka zuwa kai gidanka kana shi wani zo taimaka maka ba ya taimaka maka wani in ya zo kama maka ya kai haraka ta sponsor haraka ce wadda yake kulubobi ya kamata su da kansu su tahi su aje takardunsu wurare ka gane ko masana'antu waɗansu inda adda kun hannu da suni ko mutane ne operator economic ne ko ko societe ne ko kuma proje ne su ne kama su je su aje takardunsu su je su abin nan su da kafa yana yiwa in ba su samu wani ya kama masu ba wani ya kama masu ka gane ko melik ba aikinta ba ne kai kai kulabkinka ka yi tsammani lik za ta samu maka sponsor no lik abin da aka sata dabor aikinta na fara aiki ne wanda na farin a cikin dokokin balin Nijar aiki ne wanda Federation ta sata. In ka dibi cikin Reglement General na Finifut kaga aikin lig abinda lig Demambrema ce ta Finifut. Aikin ta shine ga maka Demambrema ce ta Finifut wato wani bangare ne na Finifut abinda Federation ta aiki ta sata ta yi shine kamata ta yi. Aikin ta na farko anan cikin jihar ta ta kula da Eh, me ake cewa kwamɓaloli waɗanda ake yi wanda senifut take kula da su misali kamar shampiyona ta ligiri regional ka gane ko wanga da ake cewa rukuni na uku irin me ake cewa kwamɓalar da suke a nan ganin ga eh, su fito a samu guda da zato kamar da na gama su asidu ta fito cikin yanta ko kuma eh, me ake cewa kwamɓala ta Eh, shirye-shiryen eh, kofin ƙasa kup national kenan eliminator kin shi wannan duka haraka ce ta league federation ta hauda mata wannan yauni ta bata wannan kamar kuna sauransu na cewa delegation de pouvoir ta mata delege wannan pouvoir ta yi wannan aikin ka gane ko eh, kuma akwai ake cewa balo ta mata yanzu da ake yi duk in ana yin ta lik ake ba wannan yaunin ita ma ta kula da ita yanzu akwai lig national ita ga lig national wadda shi Eh, eh, kamar da bashir yake zance wadda shi ma kin ligi national ne ita ligi national kulubu ce wadda take da incin kanta kun gane ko in kana balin ka ta ligi national lig ba ta da wani hulmi bisa kai ka gane ko saboda kai kake tsare kofa ka samu ka federation ta baka dama cikin reglement an baka dama ka tsare eh, ka tsare kofa ka samu kuɗin ka kai abin da ya kamata ka gani ita league abin da take ciki ka je ka gane ta ta kama maka kashe ta maka demand na police ko na safar pompe ka gane ko inda mai ake cewa don su zo su kula maka da tunda dokoki sun ce dole sai da su za a bala amma zancen su samu maka wani wanda za a baka kuɗi ba aikin su bane to kamar ku bangaren kulik mu eh, kuke yi domin ci gaban balan agadas bala mu abin da muke domin ci gaban balan agadas abin da ya kamata mu yi na farin eh, kamar yanzu misali yanzu mun kare saison mun kare saison saison sabuwa za ta farawa in saison sabuwa za ta fara menene ake yi ana shirye-shirye ka gane ko wannan shirye-shiryen da ake yi lik tana iya zuwa da gudunmawarta ka gane ko ta menene ne ta samu wata kwamɓala ta hauda ma kulubobinta wanda shine ake cewa mizan jam wanda za su samu su zo su yi tsakanin su ka gane ko wanda kowa a cikin shi za ya samu wani shiri na kirki kahin kwamɓala ta ƙasa ta zo wannan aikin ligi ne wannan ligi tana iya yin shi ba ba a ta mata shi ba me ya kamata ta kama ma kulubobin sau da kulubobin ta ne kulubobin jihar ne ana yin shi bana ma an yi shi bara ma an yi shi kullu ana yin shi duk shekara muna yin shi kuma hatta da wai masu kama ta ma ka gane ko muna neman su ina tabbatar maka da zance babu wanda mu je muka gani bisa harka bala agarsu mun je mun ga mayor bisa bala agarsu. mun ga gubernar ba sa agaras mun ga president na conseil regional ba sa agaras me ba dole bane mun je mun gan su mu ce si si si kuma ba dole bane kulabobi sai su sa abin da likta ke yi banda wa'yan ganin muka zance muna ganin 'yan siyasa daban-daban masu hannu da su ne muna zuwa muna ganin su don su kama mana cikin ta yadda muke yi me ko ne in ka je in ya ga dama ne za a kama maka wannan shine ma misali in ka ɗauka yanzu banan kuma kin da muka sa league wanda muka yi na mizan jama wanda suke cewa ai wani dan kwangila ne ya ba da mawakin da aka yi shi wani dan kwangila ne ya ba da mawakin da aka yi shi kuma league ce ta tewunin shi domin ya taimaka ma football kinmu ta me ake cewa ta ta agalsa amma ba ni jan dogon zance ina ina za ni kare maka da abu guda duk inda ka gabalo ta ci gaba league ce take aiki amma aikin league a nan agadas wanda suke kallo daban kuma wanda ya rataya bisa wuyan likita daban lik ta sa rigar cikin futubarkin agaris yadda yake dole sai da futubarkin agaris ta yi suna a cikin nan a baya ba haka nan bane a baya da an zo nan ganin ga an busa an san kula gula ce za ta fitowa saboda take da komi ita ke da albitrori ita ke da eh, league ita ke da kowa nata ne dole ne ita za ta kana da kai ba ka da kai fitowa za ta yanzu ba hakan bane yanzu ba na da in za a yin ta ba a so da za fitowa ba saboda ah, league ta hana wannan abubuwan ta hana duk wani magudi wani cuta wani kama kama a kama mini league ta hana dole ka tayi da karfin ka ka je ka fito wannan ai league ta yi shi to mun gode mun kuma wajen ka bashir eh, eh. shugaban ta nasara to bashir na ji dadi kamar magatakarda na kana da amsa ne da zaka bada ba sai eh, na ji daɗi kuma bisa magana da maga takarda yi na lik. kamar ya mu kanshi tambaya kuma ya ba kanshi amsa eh, me nake nufi da haka nan in ya ce ba dole bane lik ta ta nemo mu kulobobi kuɗi ko ta nemo musu sponsor ni a gani na kamar bai san aikin shi bane lik balan agares ta rataya bisa wuyanta sponsor lalle gaskiya ne ya kamata club ta je ta nemo makanta sponsor me amma akwai inda league ita ma ya kamata ta ta nemo ma club sponsor parce que ita il est regional yanzu yadda za a sauraron league ba a sauraron club yau kamar yanzu akwai wani mai hannu da shuni kamar yanzu mu club fudi ne muke cikin league national a yau in aka te wajen wani entrepreneur league ta te wajen shi ta je ta kai kukan ta ce tana da club guda fudu wanda yau suna cikin ligi national ba mu son kulobin ga shida muna son kulobobin ga ka musu kaza ka musu kaza ka musu kaza in yayi wa za a ci wayi liki yayi to kai me kake me shawara kake ni shawara ta akwai kamfani da yawa a cikin jihar Agadez akwai Sosote akwai Komanak akwai Somar akwai Sonishar akwai masu hannu da shuni ya kamata lig tana da contact da su ya kamata ta je wani bai san menene malik ba wani su sani wani na so a zo wajen shi yau an ka zo wajen mutum kai presente ka kwatanta mai kai ga aikin ga abin da kake so yi. mutane siyasa ake mutane so suke yo a ce sun yi ka kwatanta musu ga abin da ake ciki yau kulubobin agar suna cikin matsala wani na iya taimaka saboda wani bai san matsala ba a ji a gaya mai ba shine muke magana dama an kai club ɗinka kai ya kamata ka ɗauki wani club ɗinka me mu yanzu mu da muka yi club mu muke sa kuɗin mu muna balo me amma mu muna tayyiya wajen waɗansu mutane muna nemo wani tallafi kuma muna samu club kenan lik ita ce wakiliya ta mu ta, jihar agres in balan agres ta yake ita ce in ta ba ita ce kenan kamar yadda faɗi yanzu kamar ta wata hanya za a shawo kan wannan matsaloli da ta wata hanya za a bi sai sun haɗa kansu sai sun haɗa kansu lik eh haɗin kansu menene yau ni na tabbatar da maka lik ta mu ta agres wagga kansu baya haɗe na ɗaya na biyu ba su gamuwa su yi reniyon tsakanin su ne da za a fudda balan agadas cikin cikin matsala ni shaida ne na san da wannan abun eh, ba su haɗuwa da mu mu masu kulobi su tambaye mu kukanmu menene matsalolinmu cikin balan da muke agada su menene ya kamata a yi menene ya kamata a yi ba su kiran mu bashir gama tambayar da zani maka ku yan kama kwallon kafa musamman ma barin urkunan naku waɗansu irin matsaloli ke fuskanta cikin irin matsalolin na kwallon kafa da kuke tare matsaloli jiwa muke fuskanta kamar da mi saboda yau ka gani in shampiyona in nan ta fara kamar da na kwatanta maka ba mu da wani tallafi cikakke wanda yake isan mu federation tallafin da take bamu mu da kanmu ba ya isan mu yanzu misali kaɗan zan baka kamar da doka ta ce mace tara za ka yi gida a nan agadis federation abin da take bamu miliyan guda take bamu subvention mace tara za ka yi a nan gida agadis in za ka wannan match cikin regulaman kamar cikin taxi da ya maka cikin eh, eh, regulaman na champion na league national ekibin da ta zo kai za ka shide ta ka je in ta shida gidan kar ka ɗauko ta gidan kar ka biya kuɗin mota ka kata mashidi mashidi ma sai ka biya kai za ka kula da ita da ruwanta da duk abin da ya kamata abinci kawai abu ka basu kai za ka basu mashidi komi bisa kanka ne kungiyar kwallon kafa ba ta baka wannan su kuɗi a'a abincin wannan subvention ba su ba mu komi kenan ka gani ka shiɗe wannan club ɗaya na biyu za ka biyan safiyar pompe da da police abinda za ka ba su jikka goma sha biyar biyar za ka ba jikka talatin kenan a lalace cikin wannan mace da za ka tsara sai ka kashe jikka hamsin tsarin mace ne kawai wannan abubuwan da zaka ba mutane e na biyu ita ga ita kanka club in ka kai da zaka mace an zo wajen ka juwar in nan suna bukatar su ma ka sa su cikin condition kai motivan su ka ba su kai kai motivan su ayi interna a sai wani ya ce ba abubuwa da yawa da haka kai motivan su dan ka samu ka ci wannan mace ka gani wannan babban tashin hankali ne muke ciki babban matsala ce wadda muke ciki wadda take hana abin nan mu ta yi in ka yi mace nan yau ka yi kwana ɗaya biyu ran uku balaguro za ka in ka yi balaguran nan abin da federation take ba juwar kuɗin abinci na hanya jikka guda ake bada ka san jikka guda ba ta isa juwar 24 dole kuma club sai kun te kai president ko kuma club ta ta ta nemo abin da za a kara mu wannan juwar in sati guda za su yi kai ma sai ka kara musu bisa jikka jikkan nan kenan ka gani matsaloli jewa ne muke muke fuskanta to mun gode bashir mu komo jinka abbas uh, da daktar technique na egil abbas ke mine ne matsalolin da ku bangaren naku na musamman ma rukuni na uku za a ce ko liga regional su irin matsaloli suke ciki yan balan naku amma yan kwallon mu ka san liga regional ka competition da yake cikin gida ne muke yanta matsalolin ta kaɗan ne matsalolin ta kaɗan ne kamar ni abin da nake gani kamar na fi azama ligi yaunin da silimin ba su azama shi ka gane ko ligi ke da hurumin balo club naka ne ka gane mu abin da muke nufi ligi ke da hurumin balo dini za a balo ya kamata mu ga ligi ciki me kamar kowace za a wasan kwallon kafa akwai wulin da ya kamata ligi a ce ta kawo gudunmawar ta bisa ko tsari ko bisa tallafawa ka gane ligi ta rage abubuwan nata cikin taya ka gane yanzu example zana baka kwalloyi masu deplacement ya kamata a ce akwai accompagnement na league parce que mun nata ne duk abin da shawarar ita ce keriyar mu abin da ke nufi kamar ce gini kamar dole lige tana da muwayan nata na musamman na ta kama musu kulobo ka ji shi silima ya ce kamar wannan ba abu ne hurumunta ne ba yaunin su bane hurumunta ne eh. kamar kanka ne kake gyara ma wa kake gyara ma kanka ne ka gyara ma wannan abu amma ka sana da wasu kuɗi amma da buga politika ne ce shi yi zancen ka gane ko mu abin da muke su mu ga yan program nasu mu kulub ne kasan su muke mu nasu ne kamar yadda yake ta kamar ba mu da labari ya kamata mana labarin abin da suke yi parce su ne mu zaman su muke yi su ne wakilan mu mm, to cikin matsalolin shi kenan wanda ga eh. ku bangaren na que mun kaga league regional ka eh. gane ba mu league regional kamar ba ta da wuya kwarai eh, tunda abu ne wanda muke cikin gida mu mm. kuma yawancin da muke yi ka gane ko in ka ga mutum ya sa gurin shi shi ke dauke wani kan shi ka gane ko mun ba mu irin wacin bukata kwarai ta bisa league kamar da suke bisa league national gaskiya mun namu babu deplacement babu wahala kwarai kuma in ka dibi a lantar nan wurin la ligue organize kamar da ya ce maka shi SJ ka wani lefere na polisi da na abin ga duka silalik ke asir set abin ga responsibility kenan matsalolin mu kan ne babu deplasama ka gane ko mutum cikin gidan shi in ka gida ma ka ce wajen su suka zo interna ka gani akwai sauki in ka gida ma zaka ci ayi interna cin nan eh, amma wanda ke waje sai ya ki sha zuwa da zawwa eh. shine muke nufi can ne adda kuma matsalolin eh, na akwai sauki likita ba da hannu eh abinda da muke nufi lik dole ta sake tsari bai wa ai balo mun kulobobi mu na lig masu bisa wani lig an yi da shampiyona ba a kiran mu a yi raskwana bakin mu an kiran mu ba da cotisation an gashi mu mu yi an gashi bisa competition shi ke na mu da su ba su mashi a gaya nan gaban shi mu kuma tun da su ke da yaunin mu eh. mu nasu ne kasan su muke ya kamata cima da ra'ayi ko ana gaya mun abubuwan da ake yi mu abin da muke nufi kenan wala aliyo hamma eh, shugaba na hilin kwallon kawa ana agadis gashi da hilin kwallon kawa Eh, tunar da masu sauraron mu nan cikin hilin kwallon kafa ne ma na agades muke gudanar da wannan eh, muhawara to wannan hilin kwallon kafa na agades mine ne matsalolin da shi yake fuskanta tunda ba a ratsa shin matsalolin da yake fuskanta na gode da ga tambaya amma hin nike baka amsa zan dawowa kaɗan bisa kan zancen sponsor da suka yanzu masu ba da tallahi ufet eh, masu ba da tallahi iri biyu ne akwai par example na league da ake zance La Ligue sponsor gin take iya nema sponsor ne na kowa da kowa paske tule club suna kasanta amma kai club kuma kana iya organisation interne kinka ka tafi ka nemo naka musulman problem kin da clubobi nan suke da namu a yadda ni na lura kamar basu da abinda nasara ke cewa esprit de creativity kama yadda za su nemi hanyoyi wanda su da kansu za su hiddo ma kansu muwaye ta kaka kama kana iya yin mayu da yawa ka saida kana iya yin babban tike guda naka na macikin ka tara wanda za ka yi gida ka te ka saida ma wani babban mutum shi ko baya da inci bai da bai zuwa kallon balu ka sa shi da a cikin eh, dubaru ya saye shi ko ma dan ya ba wani shi ne eh, ban shi kana iya tun da teren naka ne da kake balu for example ka kawo ana shan ruwa nan stad ana cin gujiya wanga abubuwan duka kana iya zuwa ka aza kwangila wadda mutane eh, an tire ne ba su da kaɗan za ka samu kaga su liƙe maka wani wuri surtu ke mun san da yadda ah, abbas ali ya hodi kama yanzu mutane sun rage zuwa stad kenan resetkin da ake samu ba su da yawa balle haka samu wani abu da zaka motive da kwacce faɗi yanzu Maintenant bisa kan stad stad wangan agaris tubarkala ya yi kokari duk da eh, yana da matsalolin shi tun na farin farko wanda ba zan zancen su ba a nan. stad ne wanda eh, yana da charge sosai yanzu mun faɗi number eh, kama adadin kulobkin da adda a agadas kuma in ka fita waje kulobobin ga babu wanda yake da teren filin balo nashi na kanshi tsayayye sai kawo kamar dukansu a nan suke yi kuma muna ba su dama nan su zo su yi balo tunda in sun hita waje ma bisa synthetic suke yi kenan dole mu ba su dama su zo su yi bisan shi bisa wanga synthetic in ka diba ba kalitan shi eh, roba ce ga rana ga sharj kullum da sahi da rana da marece duka aiki yake hatta da lokacin azumi ka gani ko to eh, ina shi ko karfe ne ka kawo dole ya tattake balle leda ban da shi yau star tana da wata babban matsala wadda magabata suka yi neglige kaga star baya da wuta star baya da ruwa kwarai ku tunda yau yadda bashir ya ga maka masabki in aka kawo su na eh, juwer sai sun biya masabki sai sun biya ruwa tunda star bata da ruwa a kaɗan in ne guda ne ko biyu sai sun ba da jika biyar wannan jika biyar in yaro ka ba ka yi motivation shi abin da za maka da yawa ne ban da shi au eh, fait stade na balo bai kamata ba a ce yana game da sauran terrain kamar na handball ko na basket ko saboda yanzu nan ana balo kulobobi wanga da muka ce suna da matsala na waye za ga wani ya zo ya ce maka shi gudu ya zo yi ba kallon balo ba wani ya ce maka handball ya zo yi wani ya ce maka basket ya zo yi ba ka iya hana shi farske su yi sondurwa kuma stadikin an yi shi don haka mai inda yana rabe farske mun ga wasu shahohi stade rabe yake da sauran terrain kenan suna maîtrisant entrée kinsu na dan abin da suke samu don c'est juste pour dire que matsaloli akwai su kuma muna nema vraiment ga magabata da partenaire cdb dibi starkin agaris da irin rahama puisque a kaɗan ko ba a balo ka samu mutum biyu zuwa uku wanda suke zuwa suna gushe-gushe kenan yana so vraiment a kama mushi to aliyu mun gode mu kuma wajen kashe magatakar na kungiya kwallon kafa cewa suleiman suleiman kun ji duka da irin magana da su suka yi a aikin kuma muna iya kuma gada kamar shi kuma irin matsalolin da suke fuskanta kwallon kafa a nagadis kuma wata hanyar kuka gani za a samu a shawo kan wannan matsala yawwa matsalar balo ni a wurina ni a na matsalar balo ta agadas wato kama babban problem matsala ta balan agadas politik ce ta, hukuma ka gane ko yawa wato siyasa ka gane ko ta balo ita ce ta ababu a nan cikin jihar agadas menene siyasar balo wato hukuma ba ta da wani matsi wanda yake dole ne sai ta kama cikin ya faru ba ta da wani matsi kana iya tiya wurin gubernar ya ce maka e ba ya kara banga kuma wani ya koro ka tana iya kana iya tiya wurin conseil regional ka je ka musu magana su ce maka e ba su kara ne maka kana iya ta wurin mayor ya ce maka e ba za a yi ba ka gane ko me ina son ni in dai bisa wannan ne kiran da za ni ina so wato hukuma wadda take jagorancin ƙasa ta zamana ta yi ma balo kallon kanta ta mata siyasa kanta daga can ƙololuwa ta mata siyasar da za a cewa dole ne in an kawo ka kai a nan cikin jiha ko kai guvernan ne ko kai mayor ne ko kai conseil regional ne ko waɗansu dokoki waɗanda suka yi cilasta maka dole sai ka taimaka ma football kamar yadda suke taimaka ma kokowa kuma society waɗanda suke waɗanda suke suke kafe a cikin jihar ka su ma a musu waɗansu dokoki waɗanda yake dole in kun zo cikin jiha kuna cin amfanin jiha akwai wani alawus da ya kamata ku dinga ma futubar kenan ta, ta jiha kamar yadda gwamnati take fuddo alawus kinta ai duk wanda zo kafa cikin jiha yana neman kuɗi sai gwamnati ta fuddo na cikin shi to dan me ba ta yin yadda za a yi ta ce a akwai waɗansu mutane mu ma ai mu isko su da garin su kuma suna yin wani abu to shin me yasa ku da kuka zo ganin su kuna neman alkhairi kuna neman amfanin ganin su shin me yasa ba za ku nemi musu wani abu ba in an ce akwai shi ana bada shi ina ake bada shi in ana bada shi kuma mu ba magani ne ka gane ko saboda ni a wuri na kenan babu wata mafita cikin football tam ta shaha sai hukuma ta shiga cikin gode to bashir amma kai menene mafita ta matsalar ta football da gare sa karshe to max mafitan mu ina kira ga kungiya ta league na su hada kansu na farko su mana aiki aiki na yadda football ta agres za ta ci gaba akwai waɗansu abubuwa sai regional ita ce ya kamata ta ta nemo su ta nemo waɗansu mutane ta nemo waɗansu masu hannu da shuni ta nemo wani sponsor wanda zai taimaka ma duka club na region i compris a kokana da da da irana kenan ni kiran da gare ni wannan aiki nasu ne ya kamata su yi shi kuma mun gode abbas su kai ma maganar ka ta ƙarshe ya za a yi eh, magance wannan matsala ta hmm. ina son ga musulman kulbobi duka nasu ne ba duka ta su ce duka ga ya dan shiga ya abu gudunmawa ce ke kawa yauni na bisa gare su su tashi ka gane gun haɗa kan wuri guda a gama kai wuri guda shi ne mai kyau eh har ka ba mutane labarin abin da ke ciki da hakkin su hakkin mu ne ba labarin balo paske shi wakilin mu ne kiran ka na karshen mu ne eh ni abin da nake so haɗa kai wuri guda ka gane ko a rika yi abu wanda yake ka gane ko kulubobi ne ka gane ko aka sama gaba na gaba daya ka gane ko kuma da yake cewa kamar ba mu da labar abin da ake yi duk abin da take mutum da take gayi ta yi abu kaza inda aka samu kurakurai sai mu gani tana mu akwai hanyar da ta to masha Allah mun gode Aliyu Hamma kai menene za a yi magana ka ta karshe domin magance wannan matsala ta Bado Alagadis eh, ni ina so in tuna ma eh, abokan muhawara ta ke wa'anga abubuwan da suke nan suna faɗi matsaloli akwai abin da ya kawo su duka ba daga kotun su bane ba ufet Eh, in ka duka ƙasa da kanta batta da abin da ake cema politik national du sport kamar batta da takarda rubuce wadda aka ba kowace federation da kowace league dama abin da za ta yi bisa kan aikinta don ku babu shi wannan shi ba minister ka samu ka ta yi federation ba ka samu don ku babu objective. menna eh, in ka ɗauki subvention wanda gwamnati yake badawa da kanshi parce gwamnati yana ba da subvention a federation dukansu kahin su su taimaka ma lelig to ana samun matsala yanzu bai yiwa ka ɗauki federation ta balo ka bambanta ta da federation ta basket ko ta hand dami paske activitansu na shekara ba su kama Eh? bai yiwa ka ɗauki shika goma ka ba federation ta balo ka ɗauki shika goma ka ba handball ko basket paske aikin su baya kama can akwai abin da ake cewa regularité du championnat au niveau de region daga region ka kama har zuwa eh, eh, au niveau international tunda muna da kuna gani ekipofi yanzu federation tana da kategori duka jawabi na na ƙarshe subvention na club a ƙara su Eh, infrastructure filaye na balo banda stad a bunƙasar da su saboda yara su samu walala bisa kan aikinsu. To mun gode eh, masu sauraron mu munan ne muka zo ƙarshen wannan muhawara ta studio Kalangu bisa kan eh, makoma wasa na ƙwallon ƙafa musamman ma a jihar Agares. Kun ji irin shawarorin da aka bada kuma aka ce musamman ma duka dai eh, galibin masu eh, wanda suka ba da amsa ca suke eh, ya kamata a ce an samu tallafi bisa kwallon kafa na agades kuma duka su jagoran na kwallon kafa na agades su haɗa kansu da su wanda suke aiki da su 'yan kwallon kafa kun saurari wannan muhawara tare da halartar malam bashir amma wanda shine shugaban ekiptin nasara bashir amma mun gode da halartar da kai suleiman turawa magatakarda na kungiya ta kwallon kafa ta agadis suleiman turawa mun gode. To muna muku godiya. Abbas Ali shi Director Technique na Eagle kuma mun gode da halartar da kai. To na gode Musa. Eh, ali Hamma Director na Study kuma mun gode da halartar da kai. Mun gode mu. Sai mu ce muku masu sauraron mu masu salam.